A takardar da aka aike wa Group Group WhatsApp na 'yan jarida wacce ke dauke da sa hannun lauya Metr Illo Isufu mai ofishi a Nijar da Metr Jean-Marc Fedida mai ofishi a Paris. Lauyoyin sun yi Allah wadai da abin da suka kira yunkurin ɓata sunan tsohon shugaban ƙasa. Dalili kenan suka yanke shawarar shigar da ƙara a kotu domin kalubalantar jaridar African Intelligence da ta ambaci sunan Iso a jerin waɗanda binciken jami'an Amurka da Faransa ke zargin wasu kamfanoni sun yi wa zubin kudade a wani asusun bankin dubai a yayin wata cinikayyar uranium ta bayan fage kakakin jam'iyyar pendes tarayya mai mulki asumana muhammadu na cewa matakin lauyoyin ya yi daidai gaskiya ce yake son ta bayyana tunda an yi mai kage bai taɓa sanin wannan kamfani ba bai taba sanin waɗannan mutane ba bai taɓa buɗe kwanta a wata ƙasa ba musamman ƙasar dubayar suka ce saboda haka kotu za ta raba garrama tsakanin shi da su wanda suka mai kage. Shugaban kungiyar Wadi Sanwa Nasir Saidu na kallon matakin na shugaba Isuhu a matsayin wata hanyar an karar da jama'a bukatar yin taka tsantsan da bayanan da ke yawo a wannan lokaci da labaran karya ke yaduwa tamkar wutar daji. Abun da lauyan sun ka ɗauka a hannuwansu abu ne wanda a dokance yake iya ba da dama a samu darasi da yawa zai zama darasi ga duk wani mutum wanda ka yarda da maganar shaci hwaɗi. Alhaji Mahmudu Yusuf bai saba ma tsohuwar aƙida shi ga matsayin shi na wanda ka girmama demokradiyya kuma wanda ka girmama aikin jarida to sai dai wani masanin doka bugo da ƙari shugaban gamayyar ƙungiyoyin rezo esperance bashar muhammad na da wata fahimta ta daban akan wannan batu dole sai a sa ido a gani su lauyoyin nashi me za su gabatar da shaidu na kan cewa karya ce wannan zancen da aka yi su kuma eh, lauyoyin na africa intelligence eh, su kuma za su gabatar da duka shaidodi da suke da ga hannunsu ko takardu kenan in ba su ba mashara'antar cikakken Eh, shaida ana iya a tungume su da lahin watsa labari wanda ba na gaskiya ba kuma da cin zarafin dan adam abin da ake cima defamation. A fitowarta ta ranar 27 ga watan Afrilun 2023 ne jaridar African Intelligence ta kasar Faransa ta wallafa labarin da ta ce ya samo asali daga binciken da jami'an Amurka da na Faransa suka gudanar kan wasu kamfanonin ƙasa da ƙasa